Tarihin Afrika Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka, inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Shi ina mai cike da murna da farin ciki da samun labarin cewar kudar amincewa wato wi ce ke gaban kin amincewa wato non wannan na nuni karara cewa kasar algeria ta samu 'yancin kanta wannan sakamako ko alama bai zo da mamaki ba ga dukkan masu bibiyar siyasar kasar ta algeria tun farko mu kasar da homi mun bayar da shawara a cikin iam cewa dole a baiwa algeria kware-kware gashin kanta abinda kasar faransa ta amince da shi ta hanyar janar de gaulle wannan samun 'yancin kai na algeria zai ba mu damar gaggauta kafa mu ta haɗin kan ƙasashen afirka da dukkan mu ke fata shugaban kasar home na farko kuma mamba a majalisar shugabanni daga 1970 zuwa 1973. Ana ɗaukar Ibiyar Maga a matsayin uban ƙasa da ya jagoranci samar mata da 'yancin kai. Wanda ya share shekaru kusan arba'in yana jagorantar siyasar ƙasar. 'Yan majalisar jamhuriyar Binnan na girmama shi, inda suke kiran shi da suna tsohon iccen kuka na Arewa. Ko shakka babu Ibiyar Maga na sahun gaba cikin waɗanda suka kafa tarihi a tsohuwar ƙasar home. da ake kira jamhuriyar benin a yanzu domin tunatar da ku dangane da rayuwar wannan tsohon shugaba shirinmu na tarihin afirka ya gayyato mutane biyu ivar maga da kansa sai kuma emir darlen zinsu shi ma da ya taɓa shugabancin ƙasar dahome zinsu ya san wanda ya gada ivar maga kwarai da gaske wannan tattaunawa da za ku ji mun naɗe ta ne lokacin kaɗan kafin rasuwar ibiyar maga hirarsa ce ta ƙarshe a rayuwarsa da ya yi da wata kafar yatsa labarai kafin rasuwarsa. 29 ga watan Yulin 1960, da Hoime ta juya sabon babi a cikin tarihinta. A cikin zauren majalisa, 'yan siyasar na gida tare da waɗanda suka zo daga Faransa na aiki tare don shirya shagulgullan bikin karɓar ragama. Ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar ƙasar wanda ba a jima da naɗa shi kan mukamin firaminista ba, ya ɗauki magana don sanar da sabon matsayin ƙasar yana mai cewa. Ya shugaba da sauran 'yan majalisar dokoki, ta hanyar wannan kuri'ar amincewa da kuka kada ga baki ɗayanku kun yarda da yarjejeniyar sha ɗaya ga watan yuli da ke danka ragamar duk wasu abubuwan al'umma zuwa ga wannan sabuwar ƙasa tamu jamhuriyar da home wannan wani sabon babi ne na tarihi ga ƙasar nan yarjejeniyar sha ɗaya ga watan yuli ta bayyana cewa daga yanzu kasar Dahomey ta samu cikakken 'yancin kanta ba tare da wani katsalandan ba. Muna yabawa janar de Gaulle wanda ta hanyar hangensa muka samu wannan 'yanci. ‘Yan makonni bayan waɗannan shagulgula na samun ‘yancin kai, ƙasar Dahomey ta samu sabon shugaban ƙasa mai suna Ibiyar Maga. wannan kuma duk da adawar da manyan 'yan siyasar ƙasar ke nunawa. Shin ko waye wannan sabon shugaban ƙasa da aka dankawa ragamar jagorancin al'ummar Dahome? An haifi Kutuku ga ranar 16 ga watan Agusta na da goma 1916 a garin Faraku da ke arewacin ƙasar. Mahaifinsa ɗan asalin ƙasar Otto ne wato Burkina Faso. Yayin da mahaifiyarsa ta fito daga ƙabilar Bariba da ke zaune a arewacin ƙasar Benin ta yanzu. Tun yana ƙarami ya shiga makarantar firamare a kudancin ƙasar. babban malaminsa kuwa shine emil boden zinsu mahaifi ga emil darlan zinsu da ke cikin waɗanda muka gayyato a wannan shiri da shi ma ya taɓa riƙe shugabancin ƙasar ta dahome emil zinsu ana iya cewa a wannan lokaci ne ka san ibar maga ko za ka yi mana ƙarin bayani akan yadda kuka san juna mon père était directeur de l'école primaire de Mahaifina malami ne da ke koyarwa a garin Farako, a can ne na san maga, saboda ɗalibi ne mai hazaƙa sosai, kuma mahaifina na alfahari da shi a cikin ɗalibansa. Nan na fara sanin shi na ɗan lokaci, duk da cewa ba mu daɗe sosai ba a tare a garin na Farako. Daga bisani ya zarce zuwa Abome don ci gaba da karatunsa, ni kuma na zauna a Farako tare da mahaifina. Daga makarantar gaba da firamare zuwa makarantar horas da malamai a can ne fa muka sake haduwa da maga har zuwa yau da nake magana da kai. Kamar da Jori Hammani na Nijar da sauran shugabannin Afirka renon Faransa da suka samu 'yancin kai a a shekarar uku ne kutukuma ga ya shiga makarantar horas da ƙwararrun malamai da ake kira william ponci da ke garin dakar na ƙasar senegal a wannan shekara ce kuma ya rungumi addinin kirista na ɗarikar katolika tare da ɗaukar sabon suna na iber shekaru uku bayan nan ya kammala karatunsa tare da zama na ɗaya daga cikin dukkanin 'yan ƙasar dahome da ke karatu a wannan makaranta abin da ya ba shi damar rungumar aikin koyarwa ya fara koyarwa ne a yankin da ya fito na arewacin ƙasar ta dahome sai a bakwai ya tsunduma ga gadangadan cikin harkokin siyasa inda magabatan kabilar bariba suka zaɓe shi matsayin wakilin su a majalisar Dahomey ta farko. A shekara ta 1948 kuwa an zaɓe shi a matsayin mamba a majalisar shawara ta AOF wato ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yamma renon Faransa. A 1951 ya yi nasarar kasancewa ɗan majalisar dokokin Faransa don wakiltar ƙabilun arewacin Dahomey. Wannan zaɓe da ƙabilun arewacin ƙasar suka yi masa don wakiltar su da haihuwar da aka yi masa a garin Faraku sannan da riƙe mukamin daraktan makarantar garin Natitingu sun sa aka raɗa masa suna ɗan arewa sunan da aka ci gaba da kiransa har zuwa lokacin rasuwarsa a shekara ta 1956 an sake zaben shi don wakilci a majalisar dokokin faransa inda ya kafa ƙungiyar kwadugo mai suna mdd wadda masu adawa da shi ke cewa an kafa ta ne domin kare muradun 'yan arewacin kasar da dahome kawai bayan taka muhimmiyar rawa cikin kungiyar nemawa kasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka 'yancin kansu tare da leopold sedar senghor Ibiyar Maga ya kasance cikin waɗanda suka kafa jam'iyyar PCA. Maga na cikin 'yan ƙwarorin shugabannin Afirka da suka kasance ministoci a gwamnatin jamhuriya ta hudu a ƙasar Faransa. Ƙwarewarsa ta sa ya samu mukamin ƙaramin ministan ƙwadago daga watan Nuwambar 1957 zuwa Afrilu na 1959 ƙarƙashin minista Felix Gayyar. Yana cikin 'yan Afirka na ƙarshe da suka riƙe mukamai a gwamnatin Faransa kafin zuwan Janar de Gaulle kan karagar mulki. lokacin da jam'iyyar CA ta haɗe da 'yan gurguzu ko socialist don fitar da jam'iyya mai suna PRA, Idar Magaya ya kira magoya bayan shi da su baiwa sabon ƙawancen na PPD baya. Sai dai a 1959 ya kafa tasu jam'iyyar siyasa mai suna RDD. A watan Mayu na 1959 shine ya shiga tsakanin Suru Migan a Piti da Stan Ahomadegbe da ke kokowar neman mulki. Idar Maga ko menene dalilin sabani tsakanin waɗannan manyan 'yan siyasa na ƙasar Dahome a lokacin? Euh, Dalili shi ne lokacin manyan jam'iyyun siyasar biyu na a kudancin ƙasar ɗaya ke arewa don haka jam'iyyu biyu na kudu na kokawar neman iko da kudancin ƙasar ne. Wannan shine dalilin da ya sa kuka yi amfani da faɗan nasu don zama shugaban gwamnati a lokacin? je sais que je représentais les région du pays Ko alama, ni ban yi amfani da wannan faɗa nasu don samun mukamin shugaban gwamnati ba, abin da na sani shine tabbas ina wakiltar yankin arewacin ƙasa da ke kunshe da kashi ɗaya bisa uku na yawan al'ummar ƙasarmu su kuma suna riƙe da yankin da ke kunshe da kashi biyu na yawan jama'armu wani hani ga allah baiwa ne kuma zaɓin Allah shi ne zaɓin abin da ya fi zama alheri ga ƙasarmu. Cikin wannan hali ne ba zato ba tsammani na zama shugaban ƙasa. Duk da cewa suna da muradun da suke son karewa sannan kuma ƙabilarsu ɗaya. Emil Derlanzinsu, mi za ka ce akan wannan magana? Anya maga bai yi amfani da rikicin Afiti da ahomadegbe don samun damar ɗarewa karagar mulki ba. A gaskiya sai in ce a lokacin lallai akwai ƙazamin rikici cikin jam'iyyar Saromigan Afifi, sannan kuma ga adawarsa da Justin homa Degbe, kuma jam'iyyar maga ce alkali a tsakaninsu. don kashe wutar rigimar ce jam'iyyar maga ta yanke shawarar rike mukamin shugaban gwamnati ube maga ya zama prime minister kamar yadda abin ya faru a kasar faransa ranar 14 ga watan fabrairun 1959 ne aka amince da sabon kundin tsarin mulkin dawome 21 ga watan mayun wannan shekara kuwa ibir maga ya zama firaministan jamhuriyar dahome shekara ɗaya bayan nan kuma ranar uku ga watan yuni na 1960 kamar sauran kasashen afirka renon faransa da haume ta buƙaci samun cikakken 'yancin kanta daga ƙasar faransa kamar yadda ayar doka mai lamba saba'in 78 ta kundin tsarin mulkin faransa ta tanada ibar maga ne da kansa ya ayyana samun 'yancin kan kasar a wani ƙasaitaccen biki wanda aka yi ranar 1 ga watan agusta na 1960 da karfe 12 na dare a fadar shugaban ƙasa da ke babban birnin ƙasar wato porto Jamhuriyar Dahome ta tashi cikin farin ciki, a yau tauraruwarmu na haskawa cikin sararin samaniya, ganin cewa mun kai ga matakin ƙarshe don kaiwa ga cikakken 'yanci. Al'ummar Dahome, ku shaidi cewa a yau Litinin ɗaya ga watan Agusta. ƙasarmu ta samu 'yancin kanta. Wannan kuma gaban wakilan ƙasar Faransa da sauran shugabannin ƙasashe na mambobi a ƙungiyar Conseil de Lantan. Haka a gaban ministocin gwamnatin Dahomey, 'yan majalisar dokoki, sarakunan gargajiya, manyan mutane, da sauran baƙi da muka gayyato sannan kuma da al'umma. A cikin wannan mako, dukkan ƙasashe hudu na Conseil de Lantan za samu 'yancin kansu. Ƙasarmu home na mai alfahari da kasancewa ta farko da ta samu wannan 'yanci a cikinsu. Wannan kuma ya shafi harkokinmu na cikin gida zuwa ƙasashen waje. C'est pour nous Gare mu wannan rana ce da ke cike da tarihi, ranar da za ta kasance silar haɗin kan dukkan 'ya'yan ƙasar nan, samar da zaman lafiya da darajanta juna, rana ce ta kafa tubalin ci gaban nahiyar Afirka baki ɗaya. Ranar uku ga watan Nuwamba na 1960 an sake kafa a sabuwar jam'iyya mai suna PDE, wata jam'iyyar ci gaba da haɗin kan 'yan ƙasa da nufin yaƙar ɓangaranci da ke son dagula tafiyar siyasar ƙasar. Yayin da 25 ga watan Nuwamba aka ƙaddamar da sabon kundin tsarin mulki. Ranar 11 ga watan Disamba ne aka zaɓi Ibir Maga a matsayin sabon zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Dahome, yayin da Suru Megan Apiti ya zama mataimakinsa. bayan ya tsare shugabancin kasar yanzu kuwa burin ibir maga shine janyo dukkanin jam'iyyun siyasar kasar su kasance karkashinsa to sai dai ɗaya daga cikinsu justin ahomedegbe ya gagare shi inda a ƙarshe ma ya zarge shi da yunkurin juyin mulki kuma shugaba maga ya sa aka soke jam'iyyarsa a lokacin maga na ikirarin cewa shi kaɗai ne gwarzo da zai iya haɗa kan 'yan ƙasar da home sai dai duk da wannan ƙoƙari nashi abokan adawar shi na siyasa har kullum na zargin shi da fifita ko kare muradun 'yan arewacin kasar tunanin da ya kasance kunshi a cikin kawunan 'yan kudu shugaba ibiyar maga me yasa 'yan kudancin kasar suka rika ka a duk tsawon mulkin ka da ma sauran lokaci na ka cewa kana fifita mutanen arewa a gani na bukatun arewacin kasar mu da na kudu sun sha bamban su 'yan kudu na ɗaukar kansu sun fi 'yan arewa saboda yankin arewacin ƙasar ya makara a fannoni da dama wajen wayewa da ilimi sannan da ci gaba lura da cewa kudancin ƙasar ga teku sannan duk wasu muhimman abubuwa na gine-gine da kasuwanci da faransa ta kafa na kudu ne shin wai zargin da ake maka na fifita arewa da kudancin ƙasar gaskiya ne ko kuma a'a Ku lura, ni fatin farko ina kara muradin yankin arewacin ƙasar nan ne, akan wannan ne aka rika zaɓe na kenan dole idan na samu hali in biya musu bukatunsu tare da daɗaɗa musu. Ana cewa bayan 'yan arewa ba ruwanka da sauran 'yan kudancin ƙasar. Shaci faɗi ne kawai, euh, ka san jam'iyyun siyasa kowa na faɗin abin da ya ga dama ne. Euh, A kullum ana ƙirƙirar labari ne don shafawa wani kashin kaji kawai. Idan an ce ina kare maradun 'yan arewa ne, su na tsakiyar ƙasar fa ba su da wakilai ne? Ina wakilin abu mai, Kotono ko kuma na Porto Novo. Kowa fa na kare muradun yankunansa ne, kamar yadda mu ma 'yan arewa muke kare namu muradun. Emir da Lanzin su me zaka ce akan wannan batu? Monsieur Maga, ɗan Arewa ne, a Arewa aka haife shi, dole ne ya sami ɗan ɓangaranci zuwa Arewa. dukkan mu 'yan siyasa, wani lokaci sai ka samu irin wannan tunanin na neman fifita yankin da ka fito. Lallai an haifi Uba, Maga a Arewa. amma ai yar kudu ce ya aura sannan yana da ɗimbin abokai masu muhimmanci a rayuwarsa yan kudu haka yana da ɗimbin masoya a kudu yana cikin tsirarun yan arewa da ke ƙaunar dukkan ɓangarorin al'umma na ƙasar nan musamman yan kudu ban yarda cewa a siyasar maga ya fi fifita yan arewa fiye da sauran yan ƙasar nan ba yana kafa hujjar cewa yana ɗan fifita arewa ne saboda an tserewa yankin ta fannin ci gaba Tabbas wannan gaskiya ne, abokan 'yan Arewa na kokawa da wannan latti kwarai, haka Allah ya tsara abinsa, saboda wannan latti na da nasaba da cewa turawa sun soma mamaya ne ta kudu, shi ne ya kawo wannan matsala ta rashin gine-gine da wasu abubuwan more rayuwa a Arewa. Ni kaina ina zargin 'yan Arewa da cewa su laifin matsalolin da yankin ke fama da su a kan 'yan kudu. wannan rashin adalci ne kamata ya yi su ɗora laifin ga turawan mulkin mallaka wannan tunani bai kamata ya zama silar rikici tsakanin kudu da arewa ba saboda 'yan arewa da 'yan kudu babu mai laifi laifi na turawa ne abin yi shine haɗa ƙarfinmu don tabbatar da ci gaban ƙasarmu baki ɗaya tunda babu wanda zai so a ce yankinsu ne ke baya bangaren kasashen waje ana darajanta ibiyar maga sosai ya kasance ɗaya daga cikin masu shiga tsakani a cikin rigingimun da ake fama da su a nahiyar afirka shine shugaban kasar afirka na farko da ya taya kasar algeria murnar samun 'yancin kanta a shekarar 1962 sannan jigo ne wajen kafa kungiyar haɗin kan kasashen afirka ta oyiya har jawabi ya yi a birnin addis abeba yayin yankewa kungiyar cibiya Wannan babban taro ne da ya haɗa shugabannin ƙasashe da na gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka da suka samu 'yancin kansu. a wannan taro da ke gudana tsakanin 21 zuwa 25 ga watan mayun 1963 godiya ta musamman ga kasar habasha da ta amince ta shirya wannan taro mai mahimmanci da ke cike da tarihi manufarsa ita ce samun haɗin kan da ƙasashen nahiyar suka daɗe suna bege godiya ta musamman ga sarkin sarakuna hail salasi da gwamnati da ma al'ummar habasha baki ɗaya waɗanda rawar da suka taka ce ta sa yau yau burinmu na kafa kungiyar haɗin kan Afirka ya cika. A wannan lokaci Ibar Maga na ƙololuwar mulkinsa, sai dai wannan ba zai ɗore ba, saboda kundin tsarin mulkin ƙasar na cike ne da matsaloli da dambarwa da za su haifar da rigingimu tsakanin 'yan siyasar ƙasar. Wani ƙuduri a aya ta 35 a kundin tsarin mulkin ƙasar na cewa kowane ɗan majalisar dokoki na wakiltar al'ummar ƙasar ne baki ɗaya abin da ake ganin cewa zai daƙile duk wani zaɓe mai nasaba da ƙabilanci ko ɓangaranci na shaha ko kuma yanki. Lura da cewa dukkanin ƙasashe mambobi a ƙungiyar Conseil de l'Entente da ƙarƙashin ikon jam'iyyar RDA ne ya sa Iber Maga a wani taro da aka gudanar a garin Alada ranar 25 ga watan Maris na 1961 ya nemi saka jam'iyyarsa ta PDI e cikin tsarin RDA. Iber Maga wanda babban burinsa shine samun haɗin kan ƙasar. ya nemi samun goyon bayan jam'iyyarsa don cimma wannan manufa ta kafa jam'iyyar siyasa ɗaya ƙungiyar ƙwadago ɗaya ƙungiyar matasa ɗaya hatta matan ƙasar ma na cikin ƙungiya ɗaya ne rak ƙarƙashin ikon matar shugaban ƙasa tun daga shugaban jam'iyya duk wani shugabanci a ƙasar na ƙarƙashin sa idan jam'iyyar pde ta shugaba ibir magane to sai dai da kaɗan kaɗan makircin da aka shirya wa a homa dagbe ya fara warwarewa saboda sauran 'yan siyasa daga jam'iyya mai mulki sun gano kulliliya ce shugaba maga ya shirya masa a ƙarshen shekara ta da sittin uku rikicin cikin gida ya soma a jam'iyya mai mulki duk masu sauraron sashen hausa na rfi duka-duka anan ya kamata mu sallama da ku a cikin shirin kashi na farko game da rayuwar ibiyar maga tsohon shugaban kasar dahome kasar da ake kira jamhuriyar benin a halin yanzu yanzu kan a madadin Alain Foka, Olivier Raoul da kuma Delphine Michaud, Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a tarbe mu shiri na gaba.